ijan kanwar ta uwa ɗaya uba ɗaya sannan zaka ce in haƙura da ankon bikinta ai ko wallahi ba za ta sabu ba ba kai kasan zaka kai goban ba Allah da ya halice mu shi isan zamu kai goban ko ba mu kai ba in ya zama kullun haka kake to a sama kake bayarwa yarwa ce a duniya da lahira sannan hanawa ƙuntata ce a duniya har zuwa mutuwa ina tsoron wannan duniya da idda ta lalace da tarbiyya a cikinta <laughs> umma umma da gaske ne baba na ya rasu umma ki mun magana mata zalla inda har zaki biya min bukata ta a matsayin ki na kyakkyawar yarinya kalle ki kamar gwatan dankali to ni ma in Allah ya da bukatar ki sai dai in ce jamilin jiddan <laughs> kai irin naka imanin kenan ka yi amfani da raunin makaskanta don ka tozarta su mata zalla